وقيل lahum اين ما كنتم تعبدون kuma za a ce masu don tsawatarwa a gare su ina abin da kuka kasance kuna bauta mawa na gumaka